Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau laraba kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jirin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wannan gabatar da ya muna dauki da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na jaridun jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka da kuma tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya sai shirin na afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin a gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala masu sauraron yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa dauke da labaran duniya da dumidumin su. ga labaran duniya mai karantawa muhammad aminu farko muhimman kanin su sama da masana dubu uku ne da kasashen duniya 47 suka sanya hannu kan takardar neman a cirewa iran takunkumi gwamman ba ne suka jikata sakamakon aron gama da suka yi da sojin isra'ila ga yammacin kogin jordan sufa eagles ta najeriya ta doke ƙasar masar da ci ɗaya da babu a gasar cin kofin nahiyar afirka ministan harkokin wajen iran ya gana da sarkin qatar yanzu kuma ga cikakkun labaran. Sama da mutane dubu uku daga kasashen duniya arba'in da bakwai ne suka sanya hannu kan takardar neman a cirewa Iran takunkumi. Rahotanni sun bayyana cewa dai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa a birnin Biyanna na cirewa Iran takunkumi kimanin masana dubu uku ɗari biyar ne daga kasashen duniya arba'in da bakwai suka taba hannu kan takardar yin kira da a cirewa Iran takunkumin zalunci da gaba mata domin haka take dokokin ƙasa da ƙasa ne. a lokacin da jami'ai daga kasashen faransa birtaniya jamus china da kuma kasar rasha suke ci gaba ganawa da wakilan kasar iran a wani zagaye na tattaunawar da ake yi kan cire 'yan takunkumi amurka ta fice daga jejeniyar jcpoa a shekara ta 2018 saboda matsalar lambar isra'ila yayin da iran take aiki da dukkan jejen da aka cimma matsaya a kai iran ta tabbatar da cewa isanta na nukiliya na zaman lafiya ne kuma babu wani dalili zuwa yanzu da yake tabbatar da akasin haka iran da al'ummarta sun fuskanci hare-haren ta'addanci da barazana na kai mata farmakin soji daga bangaren isra'ila da amurka wadda hakan take dokin wasu ɗinkin duniya ne a fili gwamnan falasɗinawa ne suka jikata sakamakon aron gama da suka yi da sojin isra'ila ga yammacin kogin jordan tawo gamar ta faru ne a jiya talata bayan da sojin isra'ila suka yi amfani da hasashen roba da kuma hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zanga da suka yin cirindu a kofar arewa ta shiga garin ramallah sun harbi wasu masu zanga-zanga guda biyar da sashin roba ɗaya kuma an harbe shi a ka yayin da wasu da dama suka samu matsala bayan da suka shaƙi haƙi mai sa hawaye sa'ilin da rikici barki tsakanin falasɗinawa sojin na isra'ila bayan da suka kai sami a jami'ar birzeit tare da cafke wasu ɗalibai da dama ƙungiyar bada agaji tare da cross ta falastina ta bada rahoton cewa wasu ma'aikatanta sun samu raunuka goma sha biyu a lokacin taho gamar da aka yi a kofar shiga ramallah su dai alban jami'ar sun yi zanga-zanga a harabar jami'ar ne domin nuna adawa da da kaba abokan su da sojojin isra'ila suka yi da kuma yantar da gwamnatin isra'ila game cin zarafin kayayyakin karatu da sojojinta suka yi ma'aikatar harkokin wajen inu da ta ilimi sun yi da wannan samame da sojin isra'ila suka kai a jami'ar brizet kuma hakan ya bayyana gaskiyar fuskar gwamnatin tal aviv game zaben taron inu da take yi kana sun buƙaci masa ɗinkin duniya sauran masu faɗa a jin duniya da sauran matakin da ya dace kan abin da suka kira kasara ilimi da isra'ila ke neman yi a yankin na falastinu ƙungiyar ƙwallon kafa ta sufa igus ta najeriya ta doke ƙasa masar da ci ɗaya da babu a gasar cin kofin nahiyar afirka ɗan wasan najeriya wanda ke buga wasa a lasita city kelechi ehenacho shi ne zura ƙwallo a minti talatin da fara wasan kuma shi ne mafi zafi da aka buga a gasar zuwa yanzu saboda girman kasashen a tarihin gasashen kofin afirka an buga wasan ne a birnin garwa na kamaru a jiya talata kuma wannan shine karo na tara da za a kece da aka kece reni tsakanin najeriya da masar a gasashen kofin nahiyar afirka Najeriya ta yi nasara akan Masar su uku da kunnen doki uku sai dai wasan karshe da suka hadu a shekara ta goma Masar ce ta doke sufa Egus da ci uku da ɗaya. wannan shi ne kawai na goma sha tara zufa ayu suke buga wasan afcon kuma ta kai wasan dabda na karshe a wasanni sha hudu da sha shida ta halarta kuma ta lashe kofi har su uku a jumulla yanzu kuma sai ranar asabar sha biyar ga watan janairun da muke ciki inda za a buga wasanni tsakanin kasashen wato najeriya da sudan da kuma gini bisau da kasar masar ta masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ministan harkokin wajen iran ya gana da sarkin qatar ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahiyan ya gana da sarkin qatar tamim bin hamd al sani a jiya talata ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahiyan ya isa birnin doha da yammacin litinin daga masarautar oman a ziyarar da ya kai birnin muscat ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya gana takwaransa na kasar oman badar bin hamd bin hamud al-busaidi da mataimakin firaministan kasar ta Oman da kuma mai kula da harkokin masu misocin ƙasar Fahad bin Mahmud Al Said. Amir Abdullahiyan ya kuma gana da shugaban tawagar sasantawa ta kasar Yemen Muhammad Abdulsalam inda ya bayyana inda ya bayyana nadamarsa da ci gaba da yakin da ake yi wa al'ummar kasar Yemen inda ya kira da a kawo ƙarshen killacewar da masu yaƙe-yaƙe da al'ummar ƙasar yaman suka yi wa ƙasar daga ƙarshe za ku ji cewa ƙasar gini ta bar iyakarta da ƙasar mali a buɗe duk da takunkumin da ƙungiyar ecowas ta sanya mata kakakin shugaban mulkin soji na ƙasar gini ya sanar cewa gwamnatin ƙasar za ta ci gaba da barin iyakar ƙasar da mali a buɗe duk da takunkumin da ƙungiyar ci gaban ƙasashen yammacin afirka ecowas ta gaba ba mako gwamnatin da kannar Mamadi Damboya ke jagoranta ta kalubalanci matakin da kungiyar kwas dauka ne a ranar Lahadi ta gabata in ta gaba wa gwamnatin Mali takunkumi na rike dukkan wato kudadanta da ke babban bankin raya kasashen yammacin Afirka da kuma rufe dukkan yakokinta da sauran kasashen Afirka. a cikin wani bayani da kwamitin sasantawa da ci gaban kasar gini ya fitar ya nuna cewa muna farin cikin sanar da dukkan al'ummar kasa da kuma sauran al'ummomin duniya cewa gwamnatin kasar gini ba ta goyon ba matakin da kungiyar ecowas ta dauka a taron musamman karo na hudu da shugaban ta gudanar a birnin akara na kasar ghana bayan da ta yi watsi jirgin da mali ta mika mata na mika mulki ga hannun farar hula nan da shekaru biyar masu zuwa a matanin farko da kasar mali ta fitar game da matakin da kungiyar ta ecowas ɗauka a kanta ta bayyana cewa har yanzu dai kofar tattaunawa a buɗe take tsakanta da kungiyar ta ecowas domin samar da sulhu da fahimtar juna to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa take nan birnin tehran madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar muleka jaridunmu na yau rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda a safiyar yau laraba ma za mu leka muku wasu jaridu daga nahiyar afirka inda za mu fara da jaridun najeriya sai kuma na sudan wato sudan tribune da kuma na kasar masar wato egypt daily za mu fara da premium stamp ta najeriya wacce take cewa wani coci ya rubuta a kan masu bauta a garin asaba da ke jihar delta na kudancin tarayyar najeriya a jiya da yamma da misalin karfe biyar da rabi ko karfe shida saura kaɗan cocin mai suna salvation ministry ya fada kan masu bauta ne a daidai lokacin da ake cikin al'amura na bauta a cikin wannan cocin mutane da dama an rutsa da su a burbushin ginin da ya rubuta a kan mutane amma dangane da wannan labarin jaridar nigerian tribune tana cewa mutane goma ne ake jin tsoron cewa sun rasa rayukansu a faduwar wannan ginin a garin asaba na jihar delta a kudancin tarin najeriya wasu rahotanni sun ce mutane takwas ne suka rasa rayukansu wato a daidai lokacin da kuma ake kokarin kwato wasu wa'anda ginin ya rutsa da su wa'anda kuma ake ganin har yanzu suna da rai yanzu kuma sai jaridar sudan tribune wacce take cewa bankin nan na african development bank zai ba da kuɗaɗe dala amurka miliyan goma sha hudu don bunƙasa harkokin noma a ƙasar sudan ta kudu wato majiyar ma'aikatar gona ta ƙasar sudan ta kudu ta bayyana cewa wannan shirin zai ɗauki shekaru biyar ana gudanar da shi kuma za a bunƙasa harkokin noma ne a ƙasar sudan ta kudu wato tare da haɗin kai da ƙungiyar nan ta noma ta majalisar ɗinkin duniya wato fao labarin ya kara da cewa mutane kimani dubu ashirin ne ake tsammani za su amfana da wannan shirin na bunƙasa noma a ƙasar sudan ta kudu to daga nan sai jaridar daily egypt ko kuma egypt daily wacce take cewa shugaban ƙasar masar abdulfatah assisi a jiya talata ne ya buɗe taron matasa ta duniya a birnin sharma sheikh na shakatawa da ke ƙasar ta masar taron wanda aka fara jiya goma ga watan janairu zai kai har sha uku ga watan janairu ana gudanarwa shugabannin kasashe da dama sun halarci wannan taron daga ciki akwai sarkin kasar jordan wato abdullahi Hussain na kasar jordan sai kuma mahmud abbas na gwamnatin jikanayika na falasinawa da kuma wasu da dama daga cikin shugabannin kasashen larabawa a jawabin gabatarwa da ya bayar na buɗe taron a jiya shugaba asisi ya ce gwamnatin kasar masar ta fara wani sabon shirin na bunƙasa harkokin lafiya a kasar masar tun shekara ta 2018 kuma da alamun ana samun ci gaba a wannan bangaren kuma yana fatan nan da 'yan shekaru kaɗan kasar masar za ta samar da tsari na kiwon lafiya wanda zai wato game dukkanin mutanen kasar musamman mutanen karkara wanda su ne kashi 60 cikin 100 na yawan mutanen kasar ta masar to har ila yau egypt daily tana cewa ah, gwamnatin kasar masar tana goyon bayan duk wani kokarin da majalisar ɗinkin duniya za ta yi na samar da zaman lafiya a kasar sudan makwabciyar kasar ta egypt labarin ya kara da cewa wato gwamnatin kasar masar tana ɗaukan zaman lafiya a kasar sudan a matsayin zaman lafiya a kasar ta don haka tana goyon bayan duk wani kokarin da za a yi na samar da zaman lafiya a kasar sudan ganin cewa an yi watanni ana ta kai ruwa rana tsakanin sojoji masu juyin mulki a kasar da kuma bangarorin 'yan siyasa wa'anda suka ce dole ne sojojin su tafi su mika mulki ga fararen hula a halin yanzu dai wato majalisar ɗinkin duniya ta ce tana da wani shiri na shiga tsakani tsakanin sojojin masu mulki a ƙasar sudan da kuma jam'in siyasa don a dawo da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar ta sudan bayan an ɗauki watanni ana kai ruwa rana tsakanin sojoji masu mulki da kuma 'yan siyasa da kuma masu goyon bayan su inda ya kai ga mutuwan mutane da dama a cikin 'yan makonni da suka gabata a jiya najeriya ta lallasa kasar masar da ci ɗaya da kuma babu inda wannan shine su na farko shine wasan na farko wanda aka gudanar a kasar kamaru inda ake gudanar da inda aka fara gasar nan na kofin afirka masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirinmu na muleka jaridunmu na yau madala masu sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mai lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu. Inda shirin namu na yau zai kasance ci gaba ne na shirin da muka fara yin dubi akan rangadin da ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Hussein Abdullahian ya fara a kasashen yankin tekun fasha da ya fara da ziyarar farko a kasar oman daga bisani kuma ya wuce zuwa qatar inda a yau za mu karasa bayanin namu a kan ziyarar tasa da mahimman abubuwan da aka cimma da fata masu ware za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian yana ci gaba da gudanar da ziyararsa a kasashen yankin tekun fasha wadda ya fara da kasar oman daga bisani kuma ya wuce zuwa birnin doha na kasar qatar inda ya gana da manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta qatar daga cikin waɗanda ya gana da su kuwa har da takwaransa ministan harkokin wajen kasar ta qatar muhammad bin abdulrahman al thani bayan tattaunawa ta tsawon lokaci da kuma cimma matsaya a kan batutuwa daban-daban a tsakanin bangarorin biyu daga bisani kuma ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya gana da sarkin ƙasar ta qatar tamim bin hamad al thani inda shi ma suka tattauna a kan batutuwa musamman ma yarjejenin da aka cimma tsakanin iran da qatar shekaru da suka gabata da kuma yadda ake aiwatar da su da muhimmancin ƙara bunƙasa alaƙoƙi a tsakanin ƙasashen biyu musamman ma ta fuskar harkokin tattalin arziki da kasuwanci da kuma batutuwa da suka shafi masayar al'adu da sauransu a yayin ganawar wadda ta gudana a tsakanin bangarorin biyu a wannan talata sarkin kasar qatar tamim bin hamad al thani ya jaddada wajibcin ƙara bunƙasa alaƙa a dukkanin bangarori tsakanin ƙasashen qatar da kuma ƙasar iran waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa a dukkanin bangarori sannan kuma sarkin na katar ya bayyana cewa kasarsa a kowane lokaci za ta ci gaba da aiwatar da shirin da aka riga aka rattaba hannu a kansa na yin aiki na haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu domin bunƙasa harkoki na tattalin arziki a tsakanin su wanda kuma ya zuwa yanzu wannan shiri ya riga ya yi nisa shi ma sa bangaren ministan harkokin wajen ƙasar ta iran hussein amir abdullahian ya jaddada wa sarkin ƙasar ta qatar burin da iran take da shi na aiwatar da dukkanin abubuwan da bangaren biyu suka cimma matsaya a kan su na ayyukan haɗin gwiwa wanda kuma a halin yanzu haka babbar cibiyar wannan haɗin gwiwa tana birnin isfahan na ƙasar iran wanda dukkanin bangaren biyu ne suke tafiyar da ita zuwa yanzu kuma suke ci gaba da cin gajiyar shirin nasu ƙasar qatar tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da ƙasar iran a yankin tekun fasha wanda kuma suke aika tare ta fuskoki daban-daban a cikin tekun daga cikin muhimman ayyukan da kasashen biyu suke aiwatarwa har da aika da suka shafi iskar gas wanda dukkaninsu kasashe ne waɗanda allah ya hore masu iskar gas a ƙarƙashin ƙasa kafin wannan ziyara ta ƙasar qatar da minista harkokin wajen ƙasar iran ɗin ya fara da ƙasar oman ne inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta oman akan batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi harkoki na tattalin arziki da sauran batutuwa na kasuwanci da kuma batutuwa da suka shafi tsaro da kuma siyasa a yan wannan ziyara wadda hussein amir abdullahiyan ya kai a wannan litinin goma ga watan janairun shekara ta 2022 ya gana da takwaransa na kasar ta oman daga nan kuma ya gana da mataimakin sarkin kasar ta oman muhammad al sa'id inda nan ma suka tattauna batutuwa daban-daban wanda suke da alaƙa da ƙasashen biyu mafi muhimmanci daga cikin abubuwan da ɓangarorin biyu suka mayar da hankali a kansu a yin wannan ganawa shine batun halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma irin gudunmuwar da dukkanin kasashe za su iya bayarwa wajen ganin cewa lamura sun tafi yadda ya kamata a yankin gabas ta tsakiya da kuma warware matsaloli da ake fuskanta ta fuskoki daban-daban ta hanyar tattaunawa da kuma fahimtar juna a tsakanin dukkanin kasashe wanda kuma hakan ba zai taɓa yiwa ba har sai ƙasashen yankin baki ɗaya sun haɗu sun kuma fahimci juna a lokacin da suke tattaunawa da mataimakin sarkin ƙasar ta oman hussein amir abdullahian ya isar da saƙon shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi domin mika shiga sarkin ƙasar ta oman wanda cikin saƙon nasa yake mika gaisuwa ta musamman ga sarkin da kuma al'ummar kasar ta oman da kuma yi masu fatan alheri sannan kuma a cikin wasikar shugaba isi ya bayar da amsa na wasiƙar da sarkin oman ya aike masa a lokutan baya na gayyatar sa da ya yi zuwa ƙasar oman domin kai ziyara da cikin wasikar tasa ibrahim isi ya jaddada cewa ko shaka babu bisa la'akari da irin kyakkyawar alaƙa da kuma dangantaka da ke tsakanin ƙasar iran da kuma ƙasar oman a shirye yake a duk lokacin da hali ya bada ya kai ziyara ta musamman a kasar oman domin ganawa da sarki da kuma haduwa da al'ummar kasar hussein amir abdullahiyan a zantawar da ya da manema labarai tare da takwaransa na kasar oman din a birnin muscat a wannan litinin ya bayyana cewa tattaunawarsa da manyan jami'an gwamnatin kasar oman ta yi armashi matuka kasantuwar oman ƙasa ce wadda take taka gagarumar rawa ta fuskoki daban-daban a mataki na yankin gabas ta tsakiya da kuma mataki na ƙasa da ƙasa inda bene cewa daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suka tattauna waɗanda suka shafi yankin gabas ta tsakiya akwai batutuwa da suka shafi lamura na harkokin kasuwanci da tattalin arziki wanda ƙasashen biyu suke da kyakkyawar alaƙa ta wannan fuska kamar kuma da suka tattauna batutuwa na siyasa da kuma batutuwa na tsaro wanda shi ma dukkaninsu abubuwa ne waɗanda ƙasashen suke aiki tare da kuma yin haɗin gwiwa wajen tabbatar da cewa sun cimma burinsu a wannan fage baya ga kuma ƙasar oman ita ce ƙasar da ta gagarumin rawa wajen ganin cewa an samu daidaiton fahimta a tsakanin wasu ga cikin ƙasashen larabawa waɗanda ba su ga maciji da juna wanda kuma zuwa yanzu aka samu fahimta a tsakaninsu wanda kuma tun kafin wannan lokacin ƙasar oman ɗin tana iyakacin ƙoƙarinta domin tabbatar da cewa sauran kasashen larabawa da suke da matsala da kasar iran a yankin gabas ta tsakiya sun mayar da takobinsu cikin kube domin zama tare da iran da kuma tattaunawa da fahimtar juna tsakanin su da warware dukkanin matsaloli da ake da su ta hanyar fahimtar juna da kuma hanya ta lumana ɗaya daga cikin irin rawar da ƙasar oman ta taka a mataki na ƙasa da ƙasa musamman a tsakanin iran da sauran manyan ƙasashe shine batun yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimma wa tsakanin iran da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 wanda kasar oman ce ta fara kawo wannan tunani kuma ta gabatar ga dukkanin bangarori da suka hada da amurka da sauran kasashen turai da china da kuma rasha game da ita kanta iran din da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya da majalisar ɗinkin duniya wanda dukkanin bangarorin suka amince da wannan shawara ta gwamnatin kasar oman kuma aka gudanar da zama a lokuta daban-daban wanda da ƙarshe dai kuma aka cimma matsaya da yarjejeniya a cikin shekara ta 2015 a birnin vienna na kasar austria ministan harkokin wajen kasar ta iran a ziyarar tasa a birnin doha na kasar qatar ya yi amfani da wannan damar domin ganawa da kungiyoyin falasdinawa waɗanda suke da wakilai a kasar daga ce kuwa har da shugaban kungiyar gwagwarmayar nawa ta hamas ismail haniya wanda a halin yanzu haka yake a birnin doha na kasar ta qatar inda suka tattauna mahimman batutuwa a tsakaninsu musamman ma yin aiki tare a bangaren tallafawa kungiyoyin na yan gwagwarmaya da suke gwagwarmayar 'yantar da yankunan su daga mamayar isra'ila musamman a yankin ziren gaza inda kuma ismail haniya ya jaddada godesa ga kasar ta iran musamman ma irin ɗauki da take baiwa ƙungiyar gwagwarmayar inawan musamman ita kanta ƙungiyar ta hamas da ya bayyana cewa da ba don taimakon da iran take baiwa ƙungiyar ta hamas ba da bata samu irin nasarorin da ta samu a karawar da ta yi da isra'ila a lokutan baya da kuma karan batar da aka yi a cikin watannin baya-bayan nan da ƙarshe ministan harkokin wajen ƙasar ta iran hussein amir abdullahian ya bayyana wa ismail haniya da cewa kasar iran tana nan daram akan bakanta na taimakawa dukkanin kungiyoyin falasinawa ba tare da bambanci a tsakaninsu ba domin tabbatar da cewa sun cimma burinsu na 'yantar da kasarsu daga mamaya da ƙarshe kuma ya bayyana ziyarar tasa a birnin doha na kasar katar da cewa ziyara ce wadda ta yi armashi da kuma cimma burinta hussein amir abdullahian ya bayyana cewa ɗaya daga cikin burin gwamnatin ƙasar iran ta yanzu shine kyautata alaƙa tsakaninta da dukkanin ƙasashe makwabta da kuma yin aiki tare domin dukkanin al'ummomin yankin su ce more juna. to jama'a masu sauraro lokacin da muke share suke ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mu don kwa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa barkan barkanku da sannan kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare Shirin Radio Hausa bi VOH daga nan Tehran da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Salamu alaikum yau ya tausa radio Tehran mai magana miji Muhammadu wanda ga sanda suna miji soja mai hadar sahu a nan zandar likitar duzi ina so in yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da abokan arziki farko ina gaida malam Hassan Barka ina gaida Muhammadu Zaki Lab wanda yake Agadas akwai Abdulmajid Jandarma wanda yake Agadas akwai Su Garba Premier Class wanda yake Madama Zero Nef ina gaida Shadakwari Zero Dis ina gaida ajidan shef Gero wanda yake mai ina gaida ajidan shef Sumaila Garba wanda yake mai ina gaida ajidan Dan Malka wanda yake nan zandar ina gaida a gidan shegu wanda yake nan zandar ina gaida kakoral ayuba grade sojin safiyar ne akwai a gidan haruna idrisa sojin safiyar ne akwai a gidan sufiya idrisaki wanda yake mali ina gaida basta kadangare na agwa baki likita duzi akwai abdu mai teba baki likita dutse akwai letoro mai sans baki likita dutse akwai alhaji bashir dan dada ishago baki likita duzi ina gode radio tehran biyu ya sausa mai magana muji muhammadu wanda aka sanda da suna muji soja mai adaidata da sahu a nan zandar likita duzi ya tashi lahiya. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Kadan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalakari muka zorecin jihar Bauchi ina son ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Kongon Mamela Adamshi akwai Joka Damasat Kinunu Sani Nusari Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Mamman Binaya Kuba Awashe akwai yo subta undo kidan planning goda akwai comrade muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai abdurashid abubakar akwai abubakar adamu bajoga bappa haruna bajoga akwai abubakar dindima akwai manu dindima da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga gadan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi mu kaduricin jihar bauchi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi e hausa da farko da suna shugaba iliya ne kanti da shayi kin daura ina so ku bani dama a wannan karshen makon in ga da uwa da amana a ciki kamar haka da farko dai jagoran shirin hassan barka ina maka fatan kai da kai da zama a duka gidan wannan rediyo mai albarka da farko na ga da sai matatte akwai isu matatte da magaran akwai lotero wanda yake mai su ne a nan bakin asibiti da magaran akwai mai soja a daidaita a nan bakin asibitin da magaran magaran agwa mai faci a nan bakin dutsen likita dutse da magaran akwai sani mai tana mai gidan wanka ne a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da eh, hamisu wanda yake dan a ne a nan jihar kano mazamanta da alhaji awal abu wanda da yake agadas akwai alkasim agadas ilyas agadas akwai ibrahim dan fulani a yare akwai kadura dan fulani mazamanta da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji dan gamoni a tanwa wanda yake guma Assalamu alaikum warahmatullahi wannan gidan rediyo mai albarka barka da wani da fatan juma'a lafiya da fatan kwana cikin koshin lafiya ta kenan muku fatan alheri mai magana hamza ismail daga gana lubiya yau dai muna karshen mako ranar gaishe gaishe ta a farko na gaida abokina na kaina mustapha mazaunin lubiya ina gaida tantani na ibrahim daga nan hayya mai kwartage ina gaida tantoni na suman wadata ina gaida abokina na kaina lele daga birnin abala ina gaida mamudu inusa ya mai kwar tage ina gaida kowa a wannan gida mai albarka na gaida kowa da sunan shi insha mai magana shine Hamza Ismail daga nan Libya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio BYT Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse an katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio BYT Hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki. Da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan da Radio BYT Hausa musamman Hassan Barka da ke jagorantar shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muna gaisuwa da fatan alheri gare ka da da takwarorinka sannan ina gaisa wato malam musa haris a zamnike da ke zaune a birnin niyami ina gaisa malam muhammadu dallami da ke zaune a birnin niyami ina gaida isa rezo da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam sa'idu mai gizo fanna da ke zaune a birnin Niyami ina gaida Malam Shu'aibu Fanna ina gaida Malam Rabi Ururu da gida da ke zaune a birnin Niyami sannan daga ƙarshe ina gaisa dukkanin ma'aikatan Radio ta Hausa ku da lafiya mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. salamu alaikum mawuyar jamhuriyar Musulunci mai magana Lawan Alhaji Abdu Agada Sinija. Sau da waga dama da kuke ba mu dama gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida Shaba mai mai adaidaita sau wanda yake a gadas ina gaida ibrahim mai adaidaita sau wanda yake a gadas ina gaida mamman dogo wanda yake a gadas ina gaida aminu aminu mai adaidaita wanda yake a gadas ina gaida abdurrashid wanda yake a gadas ina gaida malam ya'u wanda yake a gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida iliyasu mai shago kartun daura a nigeria ina gaida tahir m tahir jambulo kano nigeria ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida dukkan masu saurare daga na kulawa na Alhaji Abdul Agadas. To da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da Awal Usman Kunya. tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkan mu sake saduwa a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin su kan hanyoyin gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radion boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan zuwa kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ke dauke da shi a yau din nan cikin shirin namu na yau dan mura ne kan wani shiri da muka somo da malam musa adam mai nage daga garin jos ta kasar najeriya wani tsohon malamin makaranta yau malin zai tashi ne a kan bayanin batun matsalolin ɗaukar ciki allah ya gabata malam bismillah a ƙarshen wannan aya bayan allah ya ce ya sanya mana ƙauna da rahama da jin ƙai tsakaninmu da mata haka ɗabi'ar take akwai tausayi ga masu lafiyayyen hankali tausaya ma matarka ka kwatanta kai a ɗabi'arka kai ma kana da ya kana da yan uwa bai kamata ka cutar da irin su ba to ana son a samu wannan tun farko in baka son ta bai kamata ka je ka auro ta in kana da niyyar cutarwa in baka da sha'awar auren nan fa ba dole ba ne sai mustahabbi ne sai in kana da shurudu kana da lafiya za ka iya rike ta kana da kuma sun haifu kada ka su ka'idocin ta babu to a zuwa ƙarshen ayan fa Allah yake cewa inna fi zalika la'ayatin qaumin yatafakkaru lura da wannan karatun baya na tausayi da jin kai da soyayyen nan fa wannan ayoyi ne fa ba ba ayatun ba ayat amma sai ga mutane masu tafakkuri masu tunani shi fa ana son musulunci mutum ya dinga tunani tunanin nan a cikin halittar da Allah ya yi mana babu abu fa irin hankali wanda ya rasa hankali fa to fa an ɗauke masa dukkan komai hankalinka shine annabinka na farko in ba ka da hankali Allah ya ɗauke maka karɓi saƙon annabi mai risala mai da'awa zuwa gaban Allah wanda bai da hankali ina ya samu Allah cikin ramansa da jin kansa baya tuhumansa inda ba ka da hankali sai da hankali za ka karɓi saƙon annabi ko saƙon manzo wanda ya rasa shi Allah cikin ramansa ba ka da ma hisabi to ana son mutum ya samu time yana tunani abin da zai amfane shi a duniyar rayuwa da abin da yake kewaye da shi musamman iyalai din musamman mata din ka dinga lura da su ta yanayi abubuwa da yawa magana mai kyau ka dinga musu ka dinga yabon su ka samu musu su suka haifa maka zuriya ya'ya da zaka yi alfahari kana son ta haifa maka ya'ya ta wahala ciki wata tara wani lokaci ba za ta iya cin abinci ba amai kai wani cikin ma abun mamaki abun da za ta dinga ci na abun mamaki kai akwai cikin da mace ta yi wari ma take so wani wari ma sai ta shiga shadda kai an taɓa ba wani kisa cewa wata mace ta zo wuce wasu ƙabilu wasu ƙabilu waɗanda ba musulmai ba suna nomansu da burkutunsu giyansu giyansu ta gargajiya mai ƙarni wari ɗin nan mace musulma tana da ciki cikin ta ƙi tafiya cikin kawai ya nuna mata ici dole wannan giyan gargajiyan burkutu take son ta sha dole sai da aka bata ta sha tana da ciki wani cikin haka yake zuwa abun al'ajabi ne wani ya zo da amai wani ya zo komai ta sai ta yi amai kai kana can kana ciye ka a waje ka soya wannan ka ci wannan ka yi ta ka ita ba ta nan yaro ya girma ya fara yin bal a jikinta wani ma ciki ya zama ajalinta wani ya zama mata sababbin wani matsala na rayuwarta wasu sai an yanka sai an masa operation duk ba kwa lura da wannan abu na tausayi ba jin kai amma kuma kana son ta haifa maka ɗan da zai taimake ka a duniyar rayuwa in ka tsufa ya zama maka security ya yi gadin ka in an wulakanta ka ya tsare ya karɓo maka inci ya taimaka maka wajen abinci amma ga uwar nan ka ke ka lura da ita ina zai yi dole sai sa ka haifi ɗa ya nemi kashe ka ya dinga kiran ka mai gadi musamman in kana da ɗan canji so yake sun kawai ka mutu ya yi gado ni na taba zaman haya da wani mutum da ya auro ta yar shi kullum kawai baban mai kuɗi ne shi kuma ya kasa jikinsa ya mutu ya nemo sai cewa yake yi kawai shi in dai babansa ya mutu zai siyo musu motun zamani su ta abun mamaki ya zo ya mutu ma ya bar uban tsoho kutu saboda haka ya kamata mu dinga lura da wannan al'amari sam sam sam mu wayannan bayan Allah da Allah ya ɗora mu akan suka zama matanmu. mu masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne ga nan rajon boh da ke nan birnin tehran da muke sauraron wani malami daga najeriya wanda zai tashi kan yadda za a kiyaye haƙƙin mata da kamar yadda ya kamata. mu dinga lura da su sosai kada mu ci amana suna haƙuri da mu mu kiyaye cin masu mutunci mu kiyaye zagin su mu kiyaye zagin iyayensu mu nemo masu gwargwaron samu mu in kana da hali ka ciyar da ita gwargwaron abin da duk duniya ka bata in baka da kai ma ka yi haƙuri ita ma ta yi haƙuri saboda haka ya kamata mu dinga yi muna sara muna duba bakin gatin tun daga zaman ɗakin aure mun fail mun kasa mun samu matsaloli doye ga ƴaƴa nan sun zama mana allah kakai muna dole muna biyan bashin laifin da muka yi tun daga hanyar neman aure shi yasa wannan abu ya dinga samu ga ƴaƴa nan sun zama mana matsala sun zama mana bala'i sai ka yi nadama da baka yi auren ba to ka aure da yake neman ya kashe ka akwai masu kashe iyayensu kwarai kuwa kwanan nan na karanta karanta a wani labari a yankin adamawa mutane ne manya ma ba ma ƙanana ba kana ganin su kasan kowa ya kai shekara arba'in zuwa hamsin suka kidnapping uban yan uwan suka kasa biyan kuɗin suka kashe uban ba ma yara ba dukkan su biyu kuma allah ya tauna asirin suka kamu ga hotunan su nan social media kana ga wannan uban da suka ma wannan kisan da ya bi ka'idan aure da kuma ya rike yaran da ya musu tarbiyya tun daga ciki mai kyau haka suka shigo duniya dukkan su a ce sun yi ittifaki akan kashe shi ai da wuya haka ya faru saboda haka ya kamata mu dinga lura tun daga neman aure da ka'idan eh, zaman ɗaki da kwanciya da in ta yi ciki da yadda za a yi renon ciki da yadda za a kula da ita to a wannan gurin ne fa ake barin hanya a nan ne aka bar tarbiyyan fa ba wai sai ka haifi yaro ya yi girma ya fara sanin ma meye duniya tukuna gudun za ka fara ka riga ka yi latti ka gini tun ran zane ka yi foundation da toka da ƙasa marasa kwaɓi mai kyau dole gini ya rushe ba zai karko ba zai dare ba dan karamin ruwa karamin iska zai rusa gini to shi ma haka yaro dan kankanin abu zai rusa shi ya zama yana neman ranka ya kashe ka kawai to saboda haka ya kamata yan uwa mu dinga lura mu dinga lura mu dinga faɗakar da kanmu dan ba haka ba ko za mu yi nadama inda ba da amfani sakamakon mun ƙi gaskiya babu gaira babu dalili kuma wannan abu tun a duniyar rayuwa sai mun ga sakamakon ba amma sai mun je lahira ba a duniyar rayuwa nan wannan jirgi da muke ciki na rayuwa ba za ka sauka ba da tashan da za ka sauka kasan kowa da inda tashan da zai sauka to fa sai ka biya bashi laifin da ka yi na zamantakewan aure tun daga 'ya'yanka sai sun azabta ka sai ka yi kuka da hawayenka sai ka zubar da hawaye tun da kai dai ka ce kai mafi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kuma ka ki ka nuna rahama ga iyalinka ba dole ka rama maka rama ba laifin da kai rana mai fita da faɗi sai ta koya maka sai ta sanar da kai cewa ka yi laifi ba na wasa to ya kamata mu tsaya a nan wannan aya mun tsaya a haka gurgurun abin da muka fahimta idan mun yi kuskure muna fatan a gyara asama alaikum to masu ga shi dai malam ya fara sakin jiki da wannan bayanin to amma a nan za mu sa masa wakafi da ƙarshe muna yi wa malam musa mai nagi daga garin jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya ba da duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa allah ya ƙara wa malam lafiya a maimakon rediyon boh da ke nan birnin tehran ni alkun da shirin na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madal yanzu kuma sai shirin afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka waɗanda suka ɗauke hankali da mukan yi dubi akan su da kuma yin fashin baki da maduba mahangar masana akan yadda suke kallon batun ta mahanga daban-daban inda a yau shirin namu da da allah zai dubi ne dangane da matakin da ƙungiyar ecowas ta ɗauka akan matsayar da mahukuntan soja na kasar malu suka ɗauka na tsawaita wa'adin mika mulki ga hannun farar hula a ƙasar. inda kungiyar ta ecowas ta laftawa kasar sabbin takunkumai da kuma ɗaukar matakai na killace ta da kuma sauran batutuwa waɗanda suka shafi matakan ladabtarwa wanda kungiyar ta ɗauka a kan ƙasar ta mali wanda shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. ɗaya daga cikin uwa da suka fi ɗaukar hankula a fagen siyasar afirka a cikin waɗannan kwanakin da shi shine takunkumin karya tattalin arziki da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas da kuma takwarata ƙungiyar harkokin kuɗi ta afirka ta yamma suka ɗauka da ƙaƙabawa ƙasar mali da ke macin nahiyar afirka takunkumai ranar lahadin da ta gabata ƙungiyar ta ecowas dai ta yanke shawarar cewa lalle ne kasashen da suke makwabtaka da kasar mali su rufe kan iyakokinsu da kasar tare da kakaba mata tsauraran takunkumai saboda jan kafar da take yi wajen gudanar da zabuka bayan wani shiri na miƙa mulki na tsawon shekara ɗaya da rabi a ƙasar hakanan kuma ecowas ta amince a riƙe dukiyar da ƙasar mali take da ita a babban bankin ƙasashen afirka ta yamma tare da dakatar da duk wata hulɗa da gwamnatin ƙasar ta mali sai dai ta kayayyakin lafiya da sauran kayan buƙatar rayuwa waɗanda suka waje ba wanda kuma suka shafi al'ummar ƙasar kai tsaye duk da cewa wasu daga cikin masana masu sharhi akan harkokin siyasar ƙasashen yammacin nahiyar afirka suna ganin cewa waɗannan takunkumai na ƙungiyar ecowas waɗanda aka kakaba wa ƙasar mali da wuya su iya tasiri kai tsaye ga ƙasar kamar yadda ake tsammani domin ko dama can kasar ta mali tana da tarin matsaloli waɗanda suke mata tutu amma kuma duk da hakan wannan zai ƙara yawan matsaloli a wasu ɓangarorin an dai jima ba ga irin waɗannan matakai masu tsaurin gaske da aka ɗauka a kan wata ƙasa a cikin ƙasashen yankin ba kamar yadda aka ɗauka a kan ƙasar ta mali a halin yanzu a iya cewa ma dai tun daga lokacin da aka kafa ecomac a lokacin da aka samu matsala a ƙasar gini bisau ecowas ba ta taba samun kanta a cikin matsala kamar wadda ake ciki a halin yanzu a kasar ta mali ba a iya cewa dai matakan da aka ɗauka masu tsauri ne matuka amma idan aka dubi da halin da ƙungiyar ta samu kanta a ciki taɓarɓarewar lamura na siyasar demokuraɗiyya a cikin wasu daga cikin ƙasashe mambobinta wasu na ganin cewa hakan yana da kyau a rika ɗaukar matakai na ladabtarwa da kuma tauna tsakowa domin aya ta ji tsoro inda masu irin wannan ra'ayi suke ganin cewa matakar dai ecowas ta bari aka ci gaba da tafiya irin halin da ake ciki a mali inda sojoji suka ce sai sun yi shekara biyar cur sana mulki kafin su mika mulki ga hannun farar hula tabbas hakan zai buɗe hanya ga wasu ƙasashe waɗanda suke son yin hakan misalin hakan kuwa shine ƙasar gini conakry amma duk da hakan masana da suke da irin wannan ra'ayi a lokaci guda kuma suna ganin cewa tasirin ba zai kai yadda ake tsammani ba musamman maganin cewa dama tsawon shekaru kasar mali tana cikin matsaloli baya ga kuma abubuwa da dama waɗanda suka ta faruwa ya sanya mu'amaloli da dama sun tsaya tsakanin mali da wasu ƙasashe musamman ma dai saboda matsaloli da suka danganci batun tsaro idan aka ce za a tsaida asusun ajiyar ƙasar mali ko kuma a hana zirga-zirga tsakanin ƙasashen makwabta kamar su jamhuriyar niger burkina faso da senegal da dai sauransu wanda kai tsaye mali ta dogara da su wajen shigo da kayayyaki da take bukata domin ko bata da iyaka da teku wanda dole ne sai ta kasashe makwabta kawai za a iya shigo mata da irin waɗannan kayayyakin bukatu na rayuwa na yau da kullum to ta wannan fuska tabbas ƙasa za ta fuskanci matsala amma ba kamar yadda ake zato ba domin kuwa an zo wasu ƙasashe waɗanda suka shiga cikin mu'amala da ƙasar ta mali irin su rasha da turkiya da dai sauransu za ta iya samun sauƙi wajen samun wasu ababen da take bukata ta hanyar mu'amala da waɗannan ƙasashe ko da ba ta samu dukkanin waɗannan kayayyaki da take bukata daga waɗannan ƙasashe makwabta ba amma sanin kowa ne cewa ba komai ne mali za ta iya samu daga waɗannan ƙasashe ba abin da za ta iya samu daga gare su yana da iyaka sannan kuma akwai abubuwa waɗanda dole ne sai daga ƙasashen afirka ne kawai za ta iya samun su. babbar matsalar da ta fi cewa mali towa a kwarya dai baya ga rikita-rikitar siyasa wadda kunno kai a kasar a baya-bayan nan ita ce batun tsaro musamman ma a kasar dama wadda ta sha fama da matsala ta wannan fuska duk wani taimakon da take samu na soji daga kasashen afirka balantana an barta ita kadai wanda a halin da ake ciki ma kusan kashi biyu bisa uku na kasar yana a hannun mayakan jihadi ko kuma 'yan tawaye sai dai kuma wani abu wanda ake ganin cewa zai iya taimakawa wajen fuskantar matsalar rubutun tsaro har ma watakila a iya samun galaba wajen dakile karfin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi da kuma 'yan tawaye shine batun da ake yi na farfado da rundunar tsaro ta ecomog duk da cewa dai shi ma wannan wani batu ne wanda tana ƙasa tana dabo domin kuwa manyan ƙasashe waɗanda suke da tasiri wajen ɗaukar duk wani mataki na farfado da wannan runduna su ma suna cikin wani yanayi wanda ya ɗauke hankulansu wanda shi ma za a iya cewa ɗin yana da nasaba da tsaro ko kuma da batutuwa waɗanda suka shafi harkokin tattalin arziki babban misali anan dai shine najeriya wadda ake ganinta za ta iya taka rawar gani domin gudanar da wannan aiki to amma kuma ita kanta a halin yanzu ta kanta take yi to amma abin lura anan dai shine yawancin kasashe waɗanda suke taimakawa wajen gudanar da ayyukan wannan rundunar a halin yanzu suna fama da matsaloli na tsaro musamman ita kanta najeriya kamar yadda muka ba da misali wadda a baya ita kaɗai ce ƙasar da take zuwa warware rikici a wata ƙasa ta waje bayan wannan ƙuduri na ƙungiyar ta ecowas akan ƙasar mali mahukuntan mulkin soji na ƙasar mali dai sun fito sun cicciki matakin na ecowas kamar da kuma madugun juyin mulki na ƙasar ta mali asimi guita ya yi biris da wannan ƙuduri amma kuma daga bisani ya dawo ya wasu kalamai na sassauci inda yake bayyana cewa a shirye suke su cimma matsaya ta sulhu tare da kungiyar ecowas akan matakin da ta dauka bayan sanar da tsawaita wa'adin mika mulki ga hannun farar hula a kasar da dama daga cikin masana harkokin siyasar kasashen afirka dai sun yi imanin cewa sojan da suke rike da madafun iko a halin yanzu a kasar ta mali ba za su iya yin tsayin daka wajen fuskantar matakan na ecowas ba domin kuwa ko sun yi hakan su ne za su fi cutuwa musamman ma ganin yadda matakin na ecowas ya samu karbuwa daga wasu manyan kasashen duniya daga ciko har da kasar faransa wadda take da babban tasiri a kan kasar ta mali wadda ta fito karara a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta nuna cikakken goyon bayanta ga matakin kakaba takunkumi da kuma killacewa da ecowas ta ɗauka akan kasar mali saboda abin da faransa ta bayyana shi da cewa sojojin kasar ta mali sun kama hanyar yin watsi da tafarkin demokuraɗiyya a kasar kan haka sun cancanci duk wani mataki na ladabtarwa daga ecowas abin jira a gani dai a halin yanzu shine matakai na gaba da sojojin za su ɗauka a ƙasar mali musamman maganin cewa bayan ciccikar matakin na ecowas da shugaban mulkin sojin na mali ya yi daga bisani kuma ya dawo yana maganganu na sassauci da neman sulhu da ecowas wanda ake ganin hakan a matsayin wata alama ta mayar da takobi a cikin kube wanda ka iya kaiwa ga samun sauyin matsayi daga dukkanin bangarorin biyu jama'a masu sauran lokacin da muke da share suke za zamu ja lizamin shirin sai idan Allah haɗa masu saduwa ta gaba za a ji mu ɗauki da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir ke cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh